um, bakoncin muka samu eto kina tare da ibrahim khalil mazaunin saudi arabia wanda ake cewa ibrahim khalil kalsi haifafan guru ni dan guru ne mm. so that kuma allah ya ikonsa uh, zan zo nan saudiya na zona na zona zona hosli a nan saudiya ma ya kawo ka saudiya eh nema ya kawo batun shekara nawa wallahi a takaice gaskiya ni na zo garin nan farkon zuwa na garin nan gaskiya na zo 92 1992 na zo garin nan sanda na yi kandi eh. a lokacin da kuruciya ka zo eh, na a lokacin na samu nda zan tafi soja mm. su iyaye na suka ce su ba sa son tafi soja saboda haka kawai akwai dan uwana akwai wani dan uwana na cemar sabana mm. shi sunan shi allai gana a nan maka ana cemar allai gana eh. amma a najeriya da ya koma can gida guru ya zama mai daukan hoto da yake anan ya zama gwani ya bude wajen studio ana cewa studio din sabana studio wa shi wannan wana ne ni nake bin sa to kuma a nan saudiya da na zo same shi sannan a nan saudiya da na same shi sai ya dauke ni ya kai ni university ta nan makka so a nan ya je ya nuna mun yadda ake wankin motoci muke wanke motocin students wanda suke university of makka to ana nan ana nan ana nan sabana din Allah da iko shi kuma bai wuce shekara biyu ba sai koma su gida hmm. ya je bude sa, ya je bude studio a guru hmm. yake yake yake daukan hotuna da sauransu hmm. wanda ya bude gurare haka da sauransu ni kuma na nan saudi arabia Allah da iko sai Allah ya ban nasibi na bar wankin mota a nan jami'a university kenan dan jami'a da larabci suke faɗa eh. so so that daga nan sai na to sai na to na zo na zo na a a nan na ci gaba da zamana a makka a shara mansur kafi maka yawa wani gari ka zauna da ka shigo saudiya idan eh, na go saudiya gaskiya a maka na fara zama eh. da farko bayan wana ya koma shi nigeria sabana mai hoto eh. sai na koma jidda da na koma jidda allah da iko a wani abokin ana ce mar mm. sai na zo na wata unguwa ana ce mata gulet wata unguwa ce a nan jidda ana ce mata gulet da karantina mm. to ana nan ana nan sai na haƙura da zaman jidda na da maka ina da maka sai na samu aiki a bakin harami bakin harami lokacin eh muna aiki ne na na na billadin company na gine-gine din naka da sauransu a lokacin da ka samu aikin an baka takarda ne eh a lokacin gaskiya farko lokacin da na samu takardar igama a garin nan farko a lokacin akwai wani abokina bana manta ana cemar nasiru tallaja so shi muna informing lokacin garin kin san a lokacin ana cewa a lokacin naib ne lokacin da naib ya yi kora to ni kuma lokacin Allah bai zan tafi gida ba lokacin na aure na farko anan to ana nan shine aka bude takardar igama sai wannan nasiru din Allah da iko ya yawa yayi abin da nake son sani sai ana takaitawa na'am lokacin da ka fara aiki a bin laden duk wanda zai fara aiki a take a suna yi masa takarda ne ko ko eh, za su suna kan dauke ka ba tare da kana da takarda ba eto a gaskiya billahi the first day da farko dai mu dai mun je da igaman mu saboda gaskiya a lokacin ni na da igama kuma ana kai mutane a lokacin ma ana daukan mutane masu passport idan kana da passport a lokacin za a dauke ka aiki a billadin kamfani eh, amma daga baya za su yi maka igama a daga baya idan suka ga aikin ka ya kwarance za su iya ma igama a lokacin hmm. ko ba gaskiya bane ko za ma iya cewa a wancan lokaci babu tsanani ba takura rayuwa ba kamar yadda kuke a yanzu ba magana gaskiya a lokacin ba takura kuma babu tsanani gaskiya mm. magana gaskiya dan a lokacin fi sabilillahi a lokacin gaskiya komai babu wani matsala babu wani wahala dan a lokacin kin ga idan muka tafi da asuba za mu je mu fara aiki karfe bakwai karfe sha ɗaya da rabi na nan saudiya mukan tashi ba ma da aiki sai karfe biyu za mu je mu huta mi sallah harami mu yi dawabi mu yi ta dawabi har mun gaji karfe biyu mu koma aiki insha Allah karfe bi mun koma aiki uku da rabi tana yi za a tashe mu kalas in muka yi sallah harami shikenan sai mu wannan yanzu aikin me ake yi yanzu a takaice dai gaskiya yanzu yanzu gaskiya ina yin aiki a kamfani na alwasait kamfanin naka ne a'a ba na bane kamfanin wani mai gidanmu ne Muhammad Isa kuna karɓan masu umara eh muna karɓan masu umara da ni ne ma speaker alwasait hmm. kamar Rauda Hamsel MBC Gautal Gode da su sauransu da kamfanonin nan dai ni nake speaker kan cewa mutane sauko su hau mota kuma Allah da iko kuma nakan yin daurin kaya hmm. yawa idan na tabbatar aiki na kafin na zo ne wannan announcement din nakan ɗaurewa wa allazai kayansu ina musu rashin da irin leda na da sun to waɗannan kamfanonuka da kajero kowanne kamfani idan wata ya a ƙarshen wata suna biyan ka ne naji kamfanoni eh ni to shi mai kamfanin daman yawanci kamfanin sa ne da kuma suna haɗe da wani eh ne yake da duk kamfanonuka ne eh saboda suna haɗe ne da alhaji musu mm. suna haɗe da alhaji musu mm. yau alhaji musu kuma tare suke shi kuma mai kamfanin namu daman kamfanin hamsin lahi ne mm. kin gane hamsin lahi ne da cnbc akwai ana cewa su shamsu da kuma alhaji hamisu eh kamfanin haɗaka ne amma masaud din kamfanin shugaban kamfanin a nan saudi arabia shine muhammad isa to yanzu za mu koma baya lokaci ne ba mu da shi wadatacce na'am ya rayuwar eh, bahaushe a garin maka a takaita mana a gaskiya akwai daɗi me dadin sa me kuma aka san daɗin a gaskiya maganar Allah rayuwar bahaushe a nan saudi arabiya gaskiya abu ne mai wahala abu ne mai daɗi abu ne kuma mai abin takaici magana gaskiya a garin saudiya rayuwar da ya bahaushe a saudiya gaskiya na farko ko kana da takardar zama a garin nan sai ka yi ɗaya eh, taka tsantsan ko wannan haka yake ko kana takarda kai taka tsantsan sai ka bi root and regulation a takaice sai ka bi dokoki doka da ka'ida ana take doka ne saboda a zuwa na so biyu akan ido na na ga yanda waɗanda ake cewa tukari kai mun afuwa haka in ka ji ake cewa naga eh, yan sandan nan eh, sun zo mutane a guje da ake gudu kai ka ce tashin kiyama ne har na tambayi kai na to shin wai zama me ake in dai har za su zo ana wannan gudu haka eh magana gaskiya wato magana gaskiya yanzu komai ya riga ya canja gaskiya mm. saboda saudiya yanzu idan su a buɗe ke kan cewar ba sa so ƙasar su kan cewar yawancin kamar foreigners ake cewa ko me kuke faɗa da turanci baki kenan yau ba sa so gaskiya bakin nan su cika musu ƙasar su bidiyon izini ba tare da izini ba da sauran saboda yanzu su komai yanzu nasu ya zama yanzu komai yanzu ko ka siya a shago akwai haraji a ciki mm. saboda yanzu rayuwar saudiya gaskiya yanzu tana da abu ne mai wahala gaskiya mu masu takarda da marasa takarda gaskiya muna cikin halin yawa muna cikin halin na ka iya magana gaskiya to menene babban um, wani irin su waɗanda suke zaune tukarin nan me yasa ba sa bin ka'ida to ni dai me zan ce miki ne kin riga kin san mu Hausawa malam Bahaushe ba mai iya mara Allah hmm. ke kin riga kin sani kuma kisa san malam Bahaushe shi duwa inda yake yauna shi Bahaushe ne hmm. magana gaskiya sai dai kawai dai kan ci dai dai din da kika faɗa din da hakika su ƙa'idodin su gaskiya ba ma bi maganar Allah mm. su kuma ba za su yadda ba akan ba za mu bi ƙa'idodin su ba ko ba gaskiya ba ne maganar Allah tunda kin yanzu zaman garin nan ma idan kana takarda da wanda bai da takarda idan suka same ku a guda hada zai su kama ku kai mai takardar ko a ci tare ka ko kuma a lalata takardar nawa gaskiya ana cin taron sama da wajen miliyan ɗaya na Najeriya. Kuɗin Najeriya. Kuɗin Najeriya ko sama ma. kuɗi kuke samu a ƙasar nan. A'a, ai ina gaya miki ne ai shi mai igama din. Mm. idan aka kama da mara igama mm. za a iya cewa za ka biya miliyan ɗaya da rabi na Najeriya ko kuma miliyan ɗaya. Mm. Kimanin kuɗin Saudiya za ka biya jaka goma ko kuma jaka goma sha biyar. Barantana a kama ka da mutum biyu za a ce kowanne sai ka biya jaka goma goma taron su eh, ne zai hau kanka su me kuma me za a masa za a mai da su su kuma wayannan ana kama su daga nan kawai za a safarar da su zuwa Najeriya ko Niger mm. an yi shekara talatin a Saudiya ana da tunanin komawa gida eto eh, ni da gaskiya ban magana gaskiya ban shekara talatin ba ni na zo garin nan 92 so da ina da shekara wajen 26 ko da bakwai ina ji ai fi shekara 20 ana da tunanin za a komawa gida ko ko an zo kenan magana gaskiya ina da niyyar koma gida tunda alhamdulillah yanzu ina nan ma yanzu ina gini ina roƙon Allah ya taimaken na kammala gini na insha Allah kuma uwar gida na ina son Allah da ina kammala gini zan tura ta gida hmm. ita kuma ɗaya mata ta ita ma insha Allah nake kan cewa din mata na biyu yan nan ne ko yan ne eh, gaskiya wato du anan Allah dan da su mm. ita daya anan haifaffen nan ce mm. magana gaskiya eh. bare bari ne eh. amaryata ita kuma ɗayar haifaffen Lagos ce mm. sun zo da uwarta ita anan ma karatu take domin babansu ne ya rasu uwar ta zo da ita nan ta saka ta a makaranta har Allah ya iko kuma ni Allah ya na aure ta ko ba gaskiya bane to kin ji koma zuwa ganin gida ne ko za a je ne an koma a'a gaskiya ina roƙon Allah Allah taimaken ni dai na gama buri na in Allah taimaken gini na na gama shi iyali na sun yi gaba to insha Allah kuma dan abin da Allah ya bani kuma zan wakkala ga Allah koma gida in ji in sa iyalai na a gaba zakallahu godiya nake ranke baraka bashir dandalin VOA